Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Ashirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Batun dumamar yanayi shine ya fi ɗaukar hankali a taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsohon magajin garin Manila zai shiga takarar shugabancin ƙasar Philippines. An samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a Australia. To a cikin shirin har ila yau za ku ji yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana duba yadda za a yi wa dokar kwan garin Bawul. don a magance korafe-korafen da 'yan fansho ke yi game da tsarin da ake biyan su yayin da wani gungun 'yan fansho na 'yan sanda ya gudanar da zanga-zanga a abuja na yi na dama shiga ake dan sanda da na san cewa haka ne karshe na ake sanda na ban shiga ba kuma a yanzu haka ma zan ce in ɗana yana son shiga aikin sanda zan ce kare shi. To a Najeriya har ila yau hukumomin lafiya suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakke kariya ga yara don kada su kamu da cutar coronavirus. wacce sabon nau'in delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko uh, za a iya ba wa yara kasa da haka amma har da mu samu cikakken bayani uh, akan hakan ba shi samu muka tsaya akan yara sama mutane sama da shekara goma sha takwas To baya ga haka muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adam Hikaya zai gabatar mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. barkan ku da wannan lokacin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson, shugaban Vietnam Gwonye Zunwa Pad da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya ba da haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na bukatar ɗaukar matakai domin magance ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya. Ƙasashe masu karfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurɓatar yanayi kuma yanzu suna da aiki na taimakawa kasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa ɗumamar yanayi mai ɗorewa a cewar johnson a wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na twitter a ranar litinin jawabin johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban amurka joe biden a fadar white house yaƙi da ɗumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres ya tattauna da shugabannin Guatemala, Alejandro Gimati da shugaban ƙasar Honduras, Juan Orlando Hernandez a jiya talata gabanin jawabinsu na babban taron a yau Laraba. Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Filifin, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren ɗan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa, yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila. inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Philippines. Moreno mai shekaru 46 ya yi fice daga talauci na ƙuruciya inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai. Bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta. Tunan ba da jimawa ba Yusuf Aliyu Harande zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. inda majalisar dattawan najeriya ta ce tana duba yadda za a wa dokar fansho garan bawul don a magance ƙorafe-ƙorafen da 'yan fansho ke yi kan tsarin da ake biyan su hakan na zuwa ne bayan da wani gungun 'yan fanshon na 'yan sanda ya gudanar da wata zanga-zanga kan abin da suka kira ana ci da gumin su a tsarin yadda ake biyan su kudadensu na fansho daga abuja ga rahoton da hassan mai na kai ne aiko mana. Gungun tsoffin 'yan sandan Najeriya kenan daga duka sassan kasar yayin da suke zanga-zangar lumana a gaban hedikwatar 'yan sandan Najeriya don mika kokensu dangane da yadda suka ce ana ci da guminsu bisa yadda ake ba su kudaden sallama da ma kudin fanshona na wata-wata. Sunana ASP Sa'idu Garba Garha na rataya shekaru goma sha da suka gabata yanzu ma a matsayina irin a na soja wanda ya ritaya ana bashi miliyan ashirin da wani abu ni ko aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari uku eh a ɗan sanda miliyan ɗaya da dubu ɗari uku aka bani sanda na ritaya irin makamina a soja ana bashi eh, miliyan ashirin da wani abu ake basa a wata abin na rejuta nasu kuma Najeriya na fa namu ne duka a fitar da dole ne ma musamman zauna a contribution pension scheme ne mu ba mu yi wa kamfanin ka aiki ba gwamnati tare muka yi wa aiki shekara talatin da biyar to saboda haka don me za ta mai da maka saboda kullum za mu ce wa gwamnati tare Allah ya isa me muka yi wa Najeriya shekara talatin da biyar muka yi dinnan muka bauta kasan nan laifi ne ne to inda ya laifi ne mun tuba a zo a cire mu ko a ce kayi na dama shiga aikin dan sanda na yi na dama shiga aikin dan sanda tunda na san cewa haka ne karshe na aikin dan sanda da ban shiga ba kuma a yanzu haka ma zan ce in ɗana yana son shiga aikin dan sanda zan ce kare shi na dsp owina samuel retired na bar aiki da ne uku dsp kenan da aka zo ban kudi na wai gratuity sai ka kirga miliyan daya da dari takwas wai gratuity nawa kenan sai ka azani a dubu talatin da tara a wata we pension nawa kuma na har iya rayuwa na. Ni ne Gibeon Fitila Goroki bayan shekara talatin da biyu da na aiki ba daɗi. Ina karɓar dubu ishirin da bakwai. Kaga wannan dai ba adalci bane mutum da ya shekara talatin da biyu a aikin ɗan sanda aikin da kowane rana ana kashe mutum amma muka jimre muka yi shi muna kokari kuma muna kwana da bindigoji mu kwana da kobo amma duk da haka ba za mu je fashi yanzu mun bar aiki a lura da mu kuma anki shine kukan mu aika daga bisani sofeta janar na yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya turo mataimakinsa DIG Sanusi Lemu don yawa masu zanga-zangar jawabi. Uh, ya ce lokacin da kuka kawo korafin farko ai mun je majalisar dattawan najeriya da ku kuma kun ji abin da suka gaya mana cuku ne da ke da sarkakiyar gaske kuma muna yin duk iya mu don ganin an shawo kan wannan matsalar amma fa abin ba mai sauki ba ne to ko mai majalisar dattawan najeriya za ta ce akan haka sanata ibrahim abdullahi dan baba shine mataimakin shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawan Najeriya. Yanzu hakan nan da niki wallahi muna nan muna drafting din amendment bill na wannan pension act. Ina son completely a hita daga cikin wannan karni a koma ma karnin da ake da shi can da. Su dai waɗannan 'yan sanda idan suka kawo muna nasu ra'ayi game da wannan za mu haɗa gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. masu sauraro kada a manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da dumadumin su yanzu sai labaran duniya kashi na biyu manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya talata. Shugaban ƙasar Sin Shin Jinping ya ce ƙasarsa ba za ta sake tallafawa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na ƙasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka makudan kuɗaɗe ga ƙasashe da ke fama da talauci zuwa dala biliyan goma sha ɗaya da ɗigo hudu nan da shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu don waɗancan ƙasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin ɗumamar yanayi. Wannan ya sanya ƙasashe masu arziki kusa da abin da aka daɗe ana yi musu alkawali, amma ba a cimma burin dala biliyan ɗari a shekara don taimakawa yanayi ga ƙasashe masu tasowa. Wannan wani lokaci ne mai mahimmanci a cewar Jizun ma kwararre a harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston. Wannan yana iya samar da ƙwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland, cikin ƙasa da makonni shida, in ji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi. yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin amurka da china ta fara tattaunawar nasara dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwarsu daban-daban. Ƙasashe makwabtan Afghanistan sun mayar da martani game da janyewar sojojin Amurka na watan da ya gabata da kuma karɓe ikon Taliban a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata. Suna kiran zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin nasu. Matakin Amurka na ficewa daga ƙasar Afghanistan bayan wata tattaunawa da kungiyar Taliban ta haifar da yanayi mai matukar wahala ga ƙasar mu. A cewar sarkin Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar tana da kyakkyawar alaka da Washington da Taliban ta ɗauki tattaunawar tsakaninsu a Doha, babban birnin ƙasar. Taliban kuma tana da ofishinta a Doha tun daga shekarar 2013. sarkin ya ce za su ci gaba da haɗa kai da abokan hulɗa don tabbatar da cewar an ci gaba da samun nasarori da aka samu yayin tattaunawar kuma a ci gaba da alkawalin muna kuma jaddada wajibcin ci gaba da tattaunawar da 'yan taliban saboda ƙauracewa kai yana haifar da rarrabuwar kawunar martani yayin da tattaunawar na iya haifar da sakamako mai kyau a cewar sarkin Batun Afghanistan ba lamari ne na nasara ba, amma batu ne na gazawar aiwatar da wasu tsare-tsare a cikin gida. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya hukumomin lafiya sun ce suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakkiyar kariya ga yara dan kada su kamu da cutar coronavirus wacce sabon nau'in delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya. Dr. Abdullahi Bulama Garba, darakta ne a hukumar lafiya a matakin farko a Abuja, ya yi wa wakilinmu Hauwa Umar karin haske kan wannan batu. To a yanzu ainihin allurar rigakafin corona ba mu a cikin rutin ba, da ba. kowace ko kuma kowanne mutum ya kamata je shi a kowace karuwar hukuma Allah za a samu wurare uku zuwa biyar a su je su yi a faɗa muku wata su masu yi yanzu dai gaskiya sai dai mutum je shi ake a yi ita jinyar ba ta da wani iyaka cewa ko ba za ta kama yaro ba ko za ta kama dattawa ne kadai ko kuma mata ne kadai ko maza ne kadai haka jinya ba ta da wannan ainihin wato iyakar Eh, amma abin da yake aukuwa shine aiki ana yin su da ilimi eh, ba wai da ka kawai ake yi ba muna aiki da kimiyya kuma kowa ya sani eh, coronavirus nan sabuwar cuta ce saboda aka kusan kowa mako ya yake wannan shi yasa a turanci ake ce mata novel virus saboda sabuwa ce ina tabbatar muke cewa har hukumar lafiya ta duniya da ake cewa da su kansu a har yanzu nazari akan cutar nan saboda ka ba mamaki yau mu yi aiki da abin da muka sani gobe kuma wani sabon abin ya zo so abin ya zama kamar dynamic ne so um, a iya sanin mu na yanzu da kuma abin da bincike nuna shine zai fi kyau a ce lallai a takaita ba da rigakafin nan ga mutanen da suke sama da shekara goma sha takwas har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko za a iya ba wa yara ƙasa da haka amma har zai mu samu cikakken bayani akan hakan ba shi samu ka tsaya akan yara sun ba mutane sama da shekara goma sha takwas amma kuma yaran da suke kasa da shekara takwas kamar wato yan firamare da yan nursery haka to wa'annan yara a gaskiya a yanzu ba rigakafi za a ba su na ainihin allura ba sai dai rigakafi na ainihin wato matakan tsaro Dr. Abdullahi Bulama Garba, Darakta a Hukumar Lafiya a matakin farko kenan a Abuja. To kada a manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adam hikaya. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa Arewa a yau. Ba sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma arewa maso yamma. Kamar yadda muka faɗa a baya, shin jami'ar Greenfield sakandaren gwamnati ta kankara makarantar ilimin gandun daji ta afaka sakandaren gwamnati ta yawuri kwalejin fasaha ta nuhu bamalli ga misali nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa menene laifin ɗaliban nan ne da tamkar an yi zoro an kyale su da takaici hakanan shirin zai duba sharhin yadda arewa take a gabani har zuwa shekarun alif da da tara tamanin tsohon ma'aikacin gwamnati mr fred manjak zai shigo shirin are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Ga kashi na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Ba za a ce kowa ya zama jami'in tsaron kansa ba, duk da cewar wasu gwamnoni sun ambaci haka sun ce mutane su tsare kansu. Amma kuskure ne, saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa hukumomi sun kasa kuma ba daidai ba ne hukumomi su fito karara su ce sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba kuskure ne sannan wannan yana nufin kowa nemi makami ya rike kuma yayin da aka ce makami yana hannun ko mai mafiya yawan al'umma wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin da ka shi ma ba daidai ba ne haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko su ne su kare al'umma kuma wajibin su ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum kuma ba yanda za a ce an biya kuɗin diya sannan a sako mutum wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diya ai abin da isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diya ai dan kada a kuma yi gaba saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kudin diyyar za ta ga gwamma ta samar da abubuwan tsaron da da ba ta samar ba don a daina satar mutanen amma ba za ta yiwu ba ta samar da jami'an tsaro kayan aiki ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba ko ba ta samar musu da horo ba saboda tana korafin ba ta da kuɗi kuma ta ƙi kuma ta ki ba da kuɗin diya kuma ta zauna kan madafin iko ba daidai ba ne saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi in kuma ba ta yi ba wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zaɓe na gaba. Wato duk ya nuna duk jihar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta. Ita gwamnatin eh. ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu. Lallai, lallai dole ta yi tsayin daka. Ko da kwai yana nufin sai an biya kuɗin diya ne, dole ta biya. Zafin biyan kuɗin diya shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sata yaran ba. amma yadda suke shakulatin bangaro yanzu suna bari iyayen yara suna hada taro da wanda ce bandala da ficika a yaren zamani suna yanto 'ya'yansu wannan ne ike da dasawa su ji kaman ba komai su zaman su da ba su dau matakan da suka eh, suka kamata ba sannan kuma wannan ne ike sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwar saboda an bar hanyoyin da za su garkuwar a buɗe amma in an ji zafin kuɗin da aka biya na diya ba wai dan ana son a taimake. abin nan ba a dan gwamnatin ita ma ta ji a jikinta shi yasa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce an biya diya to dole dole dole gwamnati ta biya saboda wannan wasu suna cewa wasu ma a yi lokacin da aka yi satan nan ta 2014 ta makarantar cibok din na borno eh, da ya dace gwamnatoci a yankunan arewa dusu su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu sosai ma sosai amma saboda kusan suna ga kamar sun ci bilis shi yasa ba su ɗau wani matakai ba ko kuma suna zaton daga wannan shi kenan ba tare da an ɗau wani mataki ba abin an daina kenan shi yasa ba su ɗauki matakin ba shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsa waccan daga wancan a matsa wannan amma yanzu da da gumu tai gumu gashi suna daukan matakin da tuntun ya kamata a ce an dauke shi duk da duka ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba amma akwai mm. masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shi ke nan a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shi ke nan Allah ya sa kuma zai fito shi ke nan kawai ba sai an tattauna da kowa ba ma. A ko kaɗan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuskure ne musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa wata duk wata tambaya. Dakata nan dokta sai shiri na gaba in Allah ya kai mu. Mr. Fred Manjak tsohon ɗan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar 'yan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC. Daga na kai masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karar fansho ya tuna baya. Arewa na fi daɗin shirye da kuke na Arewa a yau. Amma na cikin takaici da bakin ciki. da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi ladab amma yau arewa ta zama karazi. na iya tunawa lokacin da nike diploma a university of jos ina shekara na biyu na gama da wani aboki da lauke ne muka je kaduna da muka je kaduna da yake mini mu je gidan kasan katina muka je muka same shi ga taburma mutane sun dauna a siyasarsa muka je muka yi gaisuwa gate ba a rufe ba ba wanda ya rufe maka gate muka je muka gaishe shi da ya gani ya ce ah wane daga ina na da masa inda na fito na da masa inda na fito ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka eh, kai kam daga eh, kana menene da ke a. Ah, to lura yi ba mai bara ba ne sai yake da ni sai ke masa to ina ba abin da nake ne ina aiki wuri kaza na zo eh, nan karatu a jos amma in sabi partial in sabi yake ne partial da ke masa in me nake nufi da fasiya ta ce masa eh ba a biya min kudin makaranta ba amma da salari na yake yake a arewan nan yake kwarai kana mutumin arewa kana aiki da gwamnatin arewa yake kwarai zulum ya ce ka kusa gama ya ce eh, ka gama ka zo zan biya maka wannan wahala da kasa bai ɗauki waya ba shi adresin dm na da don kare da kare kai ga haka saboda haka ire-iren arewa mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane sun ɗauki darasi ta wajensu abin da suka yi su ɗaukaka shi arewa ta ci gaba yadda take akwai mutum ɗaya da yi wani abun da ya zama mun a rawan gani ta ga yaya Ali Ahmad lokacin da yake barin sabis ta Nasiru ‘yan Rufayi da Obasanjo suka ce za su kashe civil sabis. Kalma biyu yayi yake ba ta wa Kalma biyu din nan bai sake faɗan komai ba sai da ‘yan jarida suka bi shi. Ka ce a ah, ya ce ba ta wa ta yaya. Da yake a duk duniya ko a karatun da yi bai taɓa jin inda aka ce civil service za a rushe ta sa'an nan aikin gwamnati ta hannun consultansa ki ba ta yi wa wanda gaskiyansa ne wanda ba zai yi ba in ka ɗauki malami a firamare yana consultant in ka ɗauki soja yana consultant eh ba zai yi wa. akwai hanyoyi da yawa fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya sashi a wai consultant ka to consultant ya zai maka wani consultancy ma ba sa da ke ba. Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu alhikaya Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika. kuma da yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amsar mota farko a yau ta fito daga wurin Faruku Mahe Karuga, alisa na faɗa daidai, inda ya ce tabbas ikirarin da shugaban amurka ya yi cewa kafa kasar palestino zai kawo ƙarshen yaƙi a gabas ta tsakiya haka zan ce yake to amma mun san ya faɗa ne kawai domin babu wani ajanda cikin mulkin duk wani shugaban amurka da ƙawayenta daga ƙarshe nake addu'ar allah ya kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa falastinawa a duniya to amin sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga wurin abubakar ankure lakwaja da bala na yashi lakwaja alasa na faɗa daidai daga jihar kogi inda suka ce matakin da wasu matasa a jihar Sokoto ke ɗauka na kisan gilla da suke wa 'yan fashin daji bai zo mana da mamaki ba musamman duba da yadda akan biyo bayan fage a nemi su ba tare da gudanar da hukunci mai tsauri ko kisa a kansu ba wannan tabbas babban kalubale ne ga mahukunta da fatan za a gyara wannan sakacin. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin saddaunan kwallon Misau Zaharaddin Muhammad Kaka inda ya ce Assalam VOA. Hakika muna jinjina wa gwamna ga na Zulum na kokarinsa wajen tura yara makaranta kyauta don inganta ilimi a yankin Borno. Wannan abu ya so mana rai. Mu makwabtan yankin Borno sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi to amin. To shi kuma Muhammad Salihu Kaura na Modi cewa ya yi. Tabbas al'umma da jama'a a jihar mu ta Zamfara na cikin mawuyancin hali. Sakamakon matakan da hukumomi ke ɗauka don magance matsalolin tsaro da ke addabar mu. Akwai buƙatar hukumomi su yi nazari akan waɗansu daga cikin matakan da suka ɗauka, musamman rufe kasuwanni. Allah ya sa wannan wahalar da muke sha ya zamo mana tarihi. sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga wurin shehu adamar Jau inda ya ce tabbas katsa layukan waya babu daɗi to amma kuma idan har zai haifar da sakamakon da ake nema hakan babu matsala abun yi kawai ga jama'ar da abin ya shafa shine su jure domin dai bayan wuya sai daɗi masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni ku saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel kenan da fatan za a ci gaba da aikowa yanzu kuma sai labarai a takaice. wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba, waɗanda suka haɗa da Firaministan Birtaniya da kuma shugaban Vietnam haka zalika da shugaban Malawi inda hankalinsu ya fi karkata a kan ɗumamar yanayi. Haka an ji cewar Isoko Marino magajin garin Manila babban birnin Philippines ya sanar a yau laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa. Haka zalika an samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki biyar da ɗigo tara da safiyar yau Laraba. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin yusuf ali harambe wanda ya ni gabatarwa sai daniel brown da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.